to kin danna ake manta dan danna subscribe kin danna subscribe danna kararrawa ya likin kenan in kika shi kenan shi mu je yawa mu tabi littafin ƴar rawa kashi na tara Allah sarki damu a cikin littafin ƴar rawa kashi na tara wadda ya samu ɗaukar nauyi daga nana Khadija yar mutan Gombe wato Khadijan Aja Tukuici sadaukarwa kyautarwa duk naki ne, kamar yadda kika ɗau nauyinsa saboda nishaɗantarwa ga al'umma na karanto musu shi saboda faɗakarwa, tunatarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Labari dai ya zo matakin gangara, domin mun gama haurawa a yanzu kam, gangarawan kawai za yi. Salati da sallama gami da aminci. Gafiyayyen halitta mai aminci amintacce Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. labarin in kenan wadda a halin yanzu gangara kawai muke yi. Gamu a cikin kashe na tara wadda kuma duk da an ce waiwaye a dan tafiya dai na san ba kuma manta da inda muka kwana a kashe na takwas ɗin ba. Don haka za mu ci gaba da labarin sai ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, faɗakarwa da dai sauransu. a madadin sadiq namiji abdul dan salma maman yusuf ma shuwalit aushazu haɗi da ɗan musa da ma sauran al'ummar taskar ɗan hamza ni ɗan hamzan a madadin su nake cewa fatan alkhairi gare ku fatan kasancewa cikin goshin lafiya mu haɗu a cikin littafin domin jin yadda labarin zai ci gaba da kayawa yi sauraro lafiya kawai. Tabbi, ashe dai akwai yaƙi a gabanta, baki ji an ce miki ki tafi ki fi tsari ki kwanta ki addu'a ba ne? Kafin ki kwanta, yara ƙanana sai jarabar tsiya, in ji uwar gida fa kenan amanar Aminullah wani mugun kallo lamya ta bi ta da shi tana son ba ta amsa ta ji an kama hannunta ana girgiza ta an yi waje da ita juyawa ta yi ta gaya ame ɗinta ne suna kaiwa kofa ce mata hankali Malamiya, ki haƙuri sai da safe sleep well and I love you so much. Daskarewa ta yi a tsaye. Me take ji ne? Ita ce fa amarya. Sannan kuma ita bata taɓa tsammanin zai haƙura da kasancewarta 'yar rawa ba har ya aminta da ita da wuri haka. Amma ga shi kalmar I love you ya furta mata, murmushi ne ya kwace mata haushin da ta ƙunsa baki ɗaya sai ta ji ai duk na fila ne tunda an bata farilla shi kenan ita kuma wancan jarababbiyar ta je ta cinye shi dama ita ba bata san komai ba tukunna hanyar ɗakin ta koma mutanen da na ta hira ramla ina jin bacci amma iya iya surutu ta hana sai zuba take ramla na jin bacci kai surutu kuma ta hana ta bacci kashe fitila ta ta karisa gado ta haya hankali ta furta musu sai da safe a haƙura da hirar nan haka farha haushi ne kama farha sannan kawai tana jin wani irin yanayi game da yanayin da lamai ta dawo wai ma me miki ne ki sanar da ni mana idan wani abu ya miki me yake faruwa ne sanar da ni mana in san me yake faruwa ba haka kika fita ba mu bata miki rai cikin murmushinta mai ɗan sauti ta ce <clears throat> kwantar da hankalinki mana ammi babu abin da ya mini kin ki yarda ne kawai farha ce ta kaɗa ido ta ce hmm, shikenan ni ce ma ammin ɗin yau to ai ki riga kin zamo mini madadin ta ne babu abin da ya mini fa da ya min wani abu da kin sani ai zan faɗa miki kin san halina da da kuka zaki gani ta ƙarisa ta cike da dariya farha ta ce kuma hakan ne gyara kwanciyarta ce ta ɗan ɗago za ta fara za ta fara kawai ta zubar hawayenta har sun fara minsharin ƙarya ta sallamiya ba ta shari, ko baccin gaske take balle ta san wannan shirun da ta yi ba bacci ba ne fine shikenan ku yi baccin ku gobe zan tafi na bar ai tana jin haka idan ta ya ciko da kwalla ta yi wajen rahama ta kusa fita kawai in ta dawo ta fasa fita ta yi kwanciyar ta kamar jaririya a hankali ko farha ke shafa kanta har ta yi bacci bayan addu'an da suka haɗa baki suka yi a tare kamar yadda suka saba cikin sha'awar <clears throat> yadda suke gudanar da rayuwarsu tamkar 'yan uwan juna ramla ita ma ta yi baccinta Aminullah a ranar kuwa ya ga ta kanshi ba ƙaramin wahalar Nafaliya ta ba shi ba ba kaɗan kaɗan ba domin ya sanar da ita ba ranar ta ba ce amma ta ƙi sam sam sam sai dai kawai ta san hanyar da za ta bi duk ta ɗaga masa hankali ganin abin ya kai shi wani irin yanayi ne ga kuma yadda lamai take hankalin shi a tashe yake sai dai dama ya san kawai zai rage zafi ne kawai amma kishirwar da ke damun shi babu mai kashewa sai dai ita lamyan kaɗai da ƙyar ta ƙyale shi domin sai da ta ziga baki ɗaya ya ƙyale ta ya ma mai da kansa gefe baya ma komai tukunna ta ƙyale shi amma dai still tana manne a jikin shi kamar wadda take tsoron kar ya fita ya barta murmushi kawai ya haɗe da kaɗa kai hankalin naufaliya ta san da ita yake kwarai da gaske kuka rabuwa da farha lamya take yi kamar ba za su rabu ba ko ba za su ƙara haɗuwa ba kuma shi suna waya tun aminullah na lallashi haka ya kyale su jikinta ya ɗauki zafi alamar zazzaɓi zai kama ta yasa ya daka mata tsawa tsit amma idanunta na hawaye farha ma kuka take sosai malamai da Allah ne fa ku daina wannan ka daina firgita firgitar min da ita haka zan tafi kenan na barka da ita ban san me abin da zai faru da ita ba baka iya lallashi ba bare kawai tausayawa kau da kai ta tana kare mai kallo dariya yake sanyi amma kuwa ya rasa yadda za a idan kar yarinyar nan ta shi wani abin da ba shi ba kamar wata uwarta domin a yadda yake gani ba wani girmanta ta yi sosai ba amma yadda take mata tamkar ita ta haife ta hararen wasa ya watsa mata yace idan za ki wuce ki ne da Allah kin sa yarinya zazzabi na neman kama ta cikin kiɗima ta zo ta taɓa ta ta ji jikinta ya ɗauki zafi kuwa domin ya ba ta haushi ma inda ya zata suka shige Ƴan gida suka bar ta a nan dariya ne ta kama ta kamar ta shaƙe shi an suna shiga lame kuwa ta fashe da kuka idanun shi da yadda ya kaɗa ya jawur muryar farha kuwa ya san da matsala tana can tana masifa inda ya kwashe da dariya ya janyo ta jikin shi yana lallashi da kire samu ta yi shiru ajiyar zuciya take yi waya ya ɗauka ya ji wancan masifaffiyar sun isa gidan mamma ne aka sanar da shi cewa sun isa sun faɗa wa mamma yadda Eh, mamma ta bata dubu ɗari don bai ya ce wa mamma ta bata dubu ɗari tukwicinsa ne don bai samu ba su yi rabuwar arziki ba sannan a mata godiya sosai tana da ta burge shi sosai yana son kwasarta yana son masifarta da wasarta kamar wata uwar mata bayan ya kashe wayar ne ya ga lam yana murmushi a nan ne ya fahimci ita fa kamar ammin amminta suke ƙaramin wani yanayi ne abu ne ke faranta ranta murmushi yi shi ma suna haka suka Fali ya ta shigo falon a hargitse kanta wani irin yanayi tana kokarin saka ɗayan ɗin daga ita sai fanti da breziya murmushi kawai ta ta sauki irin ta kan Aminullah ajiyar zuciya ta da sauki bata san fitar shi ba takawa ta yi zuwa wurin shi da sauri ya miƙe hanyar ɗaki don koma me zai yi baya son duk abin da za a yi a idon lamya bare har ya ɓata mata ya san halin naufali ya burinta kenan bayan haka bai isa ma ya bari su yi haka har ya ɓata mata rai ba yanzu fa ta tashi bacci ko burosh ba ta yi ba za ta yi masa cin fiska ne kawai baya son ya yaba ta gaban kishiya hakan ya sa ya miƙe lamya maranta na suya ta tattara ta bar wajen ta ɗakin ta ta je ta sha kokanta ta fita zuwa kitchen domin sama wa kanta abin da za ta ci alhamdulillah wannan kenan a cigaba da labarin namu na littafin yan rawa ko yau sati biyu cif cif kenan da auren lamya da aminullah wadda duk wata hanya da za ta haɗa aminullah da lamya naufaliya ta bi ta tare ta katange sai kuma aka yi sa'a ta samu nasarar hakan tare da taimakon lamin ita kanta wadda ba don komai take ba ta damar hakan ba saboda tana matuƙar jin haushin yadda za a ce kamar aminullah ya kasa ya kasa isa da iko a gidan shi duk yadda ta kai da tana son shi yadda ta kai da ɗoki a kan shi amma haka ta haƙura ta ɗaukar wa kanta zaman ɗaki duk wadda wanda ga baki ɗaya Nofaliya ta hana Aminu Aminullah kusantar kofan ɗakin ga baki ɗaya ta yi nasara da cikar asirin nan nata da take bashi na umarnin duk abin da take bukata ko kuma wani sako da zai isar wa ya sai dai ta kai ga baki ɗaya Aminullah a zaune yake yana tunani baki ɗaya kamannin shi ya sauya ga wani uban kasin ba garin shi ta raku wadda ya biya tara ya yi ɗan wuya ya ta rike masa wuta baki ɗaya ta mai da shi kamar ruwa koyaushe buƙatar ta kawai yake shi kuma duk sanda ta bukace shi ba shi da zaɓin da ya wuce mata hidimar da take so ga shi ga baki ɗaya wata muguwar sha'awar lamya ne ke matuƙar damun shi wadda ta hana shi sakar da sukuni ya kasa goge hoton hoton suranta a idanun shi wata ran idan ya zauna a falo da zaran ta zo wucewa tana lekowa idan ta ganshi shi za ta mai da kofa ta wuce ko kuma za ta yi hanyar da duk ta san ta bi don tayar masa da hankali yana tsaka mai wuya wasu siraran hawaye suka zubo masa (Mai wani me kake a zaune a nan saurin goge fuskan shi ya haɗe da daga kai ya kalle ta ta ci uban gayo an yi makeup din nan har da na hauka an ci fuskan nan tarkacen kulliya kamar mai haɗe wani yawun ta kai ciye shi da za ta bi ta tashi ma da ta daina kulliya kwata kwata saboda muni take yi mai da kanshi gefe guda ya ta zo ta zauna a dab da shi Ba komai nake tunani ba ina jira ne na ga kin fito saboda na san kina min kwalliya. Ai kuwa ta ta yi fari da ido jiye kamar ya kwaɗa mata lafiyayyen mari amma babu hali. Bai san me ke damun shi ba kwata-kwata ya rasa me ke damun shi haka zalika kuma iyayen shi yake tunani da suka aura masa wannan bayan bayan kuwa da ta nuna tana son shi bai ce yana yi ba bai ma gama ida tunanin shi bai je ya ji ta kan cinyar shi tana tana mai wani irin salo gashi san baya son ko me za su yi a inda lamya za ta iya ganin su ko kuma ta je su ita kuwa yau babban abin da take buri kenan dan ta san wannan lokacin shine daidai lokacin fitowarta domin ta hada abincinta na na dare da rana na rana dan kar ta yi karo da ya amin din da a falo wajen kallo nan kuwa Napoli ya ta yi nasara domin a yadda take jin nan a hannu shi kuma yana da niyyar sauke abin da yake ji game da lamai a kanta sun yi nisa sosai ba su san me ke faruwa ba a duniyar su sam sam sam ta fito tana rike da wayarta a kunnenta tana waya da mubarak da yake rigimar yana son zuwa wajen ta hakuri take bashi akan za ta yi wa mamma magana ko baba a kawo mata shi hankalinta ga baki ɗaya na kan wayarta nan ko sai da ta kashe waya a lokacin da ta iso tsakiyar falon dab da kujeran da suke ne ta fahimci abin da suke aikatawa a wajen ƙara ta suke haɗi da dafi kanta hawaye ne suka zubo mata kukanta da take ƙoƙarin riƙewa ne ne wadda ya da aminu hayyacin shi ganinta a durƙushe a wajen tana kuka ne ya ɗaga mishi hankali ita kuwa uwar gayyan abin ne abin nema ne ya samu rigarta ta mayar ta miƙe ta yi ɗaki tana dariya duk cewa yana neman kayan shi a can nesa da shi nesa da su ya gan shi ya zura wajen wajen ta yi nufa domin ba ta baki amma wani mugun kallo da ta bi shi sanin lamya ba za ta iya hakan ba ne yasa ya haƙura nan ya kame ya kasa ko da daga kafan shi ɗaya miƙewa ta yi kamar <clears throat> za ta faɗi layi ne ya ɗibe ta a haka ta isa ɗakinta ta sake kuka take gadan tana zubawa tamkar wadda aka yi mata mutuwa i hate you i hate you ya aminu I hate you so much kamin abin da ba zan taɓa mantawa da kai ba kai ne fa kake faɗan san da kake min a matsayin kanwarka amma yau kai ne kake min abin da bai dace ba ka aikata hakan balle a ce kuma ni da nake matarka wadda iyayenmu suka zaɓa maka ko ba ka na yana da kyau a ka yi abin da ya kamata sati na biyu ko gaisuwa ba ka taɓa zuwa mun yi ba amma ba ka yi komai ba ka yi komai da ni ba ka tare a wajen matarka a bar sanka ka bar ni ko ma me zai same ni ya kashe ni da zan iya da a yau na bar gidanka amma na yi alkawari ba abin da zai sa bar gidanka kuma babu wanda zai zo wani abu daga gare ni na zaman aure na ruwan da na ruwanka ne ka gyara ko kuma ka ci gaba da cin amana ta kuka ta ci gaba da yi kafafun shi da take yi hangowa ne take maganganu yanzu gani take yi kamar zama yayi a bakin kofar a hankali yake kuka da jin kalamanta tana masa maganganu sanda suke a tare da amme da kuma abbi lokacin da suke tsantsar son junansu ko don su ko ammi bai kamata yi wa lamya haka ba dukan kofar yayi yana kiran sunanta miƙewa ta yi tana hararen kofar kamar yana ganin ta ce bari na bar maka wajen tule ta je ta shiga tare da cewar in ka gama za ka bar wajen ta cire rigar da ke jikinta daga ita sai fanti don dama ko brazil ba ta sakawa tule ta shiga ta haɗa ruwa mai zafi ta yi kukanta ta gode wa Allah ta yi wanka ta fito ta gyara gashin kanta riga da wando ta saka ɗan ƙarami wadda ana hango <clears throat> abin nan natan ɗin ta cikin white and red da ta gama komai ta ɗaura kanta da ribbon ta fito ta ɗaura alwala ta fesa jikinta da turaruka masu ƙamshi haka ta gama komai ta yi sallah ba tare da ta yi komai ba tana gamawa ta ɗauki waya tana cin cakulet ɗinta tana latsa-latsa a waya domin a halin yanzu ta gama cire rai ya aminu a zuciyarta ta bar wa matarsa shi dama a tare ta gan su fita ta yi ta ci karo da mutum a kofarta ta san shi ne amma kawai ta sa kafa ta take mai yatsan hannunsa da ke a wurin da ya saka a ƙofar ɗin da takalminta mai tsinin gaske ta wuce kicin binta ya yi da kallo sannan ya miƙe da sauri yana yarfe hannu ki saurare ni lamya ba da son raina komai ke faruwa ba samtin ka ga malam in dai har kana son in ci gaba da zama a gidan nan ba tare da kowa ya san halin da muke ciki ba to kar ka kuskura ka ƙara bina hanyar ka daban hanya ta daban da kai da matarka kowa ya yi abin da ya ga dama kowa ya ci tuwon gidansu shine kawai ko ba haka ba ne? idan kuma har ka kuskura kai abin da ba shi ba na rantse zan kira farha in sanar da ita komai na yi imani da Allah matan nan ta kase ta ji a jikinta kuma ba uban da zai hana ta tafiya da ni a gidan nan kai ma ba za ka tsira ba nan ta ja ta gaba idan kuma ba haka ba to zan faɗa wa mamma komai don haka sai ka zaɓa buɗe baki zai yi yayi magana kawai ta mai wani kallon baka ji ma ba kenan sannan sumsum ya fice a kicin ɗin ma haka ta gama komai yana tsaye a hanyar ɗaki domin ya ga wucewarta inda ta zo yana leƙenta tana sane da bai tafi ba wani murmushin mugunta ta yi da gangan ta ɗan sunkuyo domin ɗaukan cokalin da take yarwa da kanta tana hakan ne saboda baza mazaunanta da suke wani irin rawa tana baza su ne sosai domin ya kalla da kyau inda ta miƙe cikin yanga hankali aminullah yake dubanta hankalin shi ya gama tashi wani irin haɗerin yawo ya yi mai kara ƙara. ya ce ta fito cikin shiri daidai lokacin da Lamya ta gama haɗa ti ɗinta da indomi ɗinta. Fitowa ta yi cike da yanga tana tafiya tana karkaɗa jiki tamkar babu abin da ya faru. Wucewa sai ta yi mata tankawa kowa ba. Malam kallamu idan ka gama kallon nata ne zan fita anguwa ko ka jira a dawowa ta. Ummata ta kira ni akwai sakon da zan karɓo. Harin shi ya jinjina ma wannan rashin hankali da rashin tarbiyya umarni ba take ba shi madadin ta nemi izini a wurin shi tunawa da abin da ya kudurta a ran shi ne yasa ya amince mata da sauri har ya ce ki bari in ka kuɗi ki je ki ba wa umma ai nan ko ta shiga tana masa lissafin gidajen da za ta je kuɗi mai yawa ya bata an ce ki ɗauki duk iya lokacin da kike bukata ko dare ne ma ki kai babu wani abu wanka yi ya sha gayun shi har ma da shebin din fuskan sa yayi yau ya fito a la, din shi fuskan shi cike da nishadi ga turaruka kamar an yi barin su a jikin shi inda ya shafa mai ya fito shaƙi da jallabiya kalan marun kolo inda ya masa kyau sosai kai tsaye dakin lami ya nufa tana kwanci ta yi daidai bayan ta gama cin abincinta ta kara <clears throat> ta kunna waƙar nancy tana sauraro tana kwance tana rawa da jikinta baki ɗaya ya tafi da imaninsa yana tafiya kawai ya shafi cinyarta da take miƙe sambal da sauri ta miƙe tare da sake sake wani uban ƙara me haka malam me za ka shigo min ɗaki na?" zan maganar ta lokacin da Aminu aminullah ya ɗago kanshi wani irin kyau da ƙwarjini ne ya ya mata ta kasa ci gaba da masifar ta kura mai ido ta yi idanun shi tab da hawaye kuka yake sosai yana son fara magana hakan ya gagara da kire samu ya samo kalmar da zai magana kanwata ki ya mini tabbas ni na kasance mai laifi a wajen ki da da ma wajen Allah baki ɗaya amma ki yafe mini na san Allah ma zai gafarta mini ba za ki so Allah ya yi fushi da yayanki ba duk abin da kika ga ina yi ko yana faruwa ba da san raina ba ne wani abin ba na ma sanin ina aikata miki shi ki duba da lamari na da kyau ki yafe min ba dan ni ba tausayin shi ne ya kama ta gudu gudu ta taho ta fada kirjin shi tana kuka me yasa ba za ka fi me yasa <clears throat> ba za ka fi ƙarfin koma mai a gidanka ba kana nuna wa matarka ba ni da muhimmanci a wajenka ka sa a kullum sai ta gaya mini magana ya isa ki haƙuri wannan abin ciwo yake mini zan san yadda zan yi zan yi iya ƙoƙari na na gana miki duk abin da yake ki ne insha Allah komai zai wuce ke ta wace ni naki ne iyayen mu sun san zuciyoyin mu ɗaya tun san da suka haife mu shi yasa da suka tashi suka damƙa min suka mallaka mana junan mu don haka ki ƙara haƙuri ki haƙuri kin mata daga mai kai tai tana sauki ajiyar zuciya sun wuyan wuyanta kawai ya fara yi wani irin turare kike amfani da shi haka ne shiru tai tana jin wani irin yanayi na bakon yanayi da ke ziyartar ta a haka kawai da wayo da wayo ya amine cikawa lamya aiki ta yi kuka sosai ba kaɗan ba kuwa domin face night ɗinta kenan ya kasance mata a wannan rana a daren madadin daren amarcinta ta sha kuka ba kaɗan ba na rashin yanci domin kuwa ko yana tsaka da lallashi kuwa yana yi mata wanka sun dawo a ɗaki yana gyara mata kwanciya ji sallamar matan shi haka ya miƙe jiki na rawa ya yi san ya fice kamar ba daga ɗakin ya fita ba kuka sosai take yi yau ina za ta sa kanta wannan wata irin rayuwa ce haka take yi wannan shegiyar matar tashi tana nufin haka za su ci gaba da rayuwa da abin santa ina ina da sake ba zai taɓa yiwuwa ba kai to mu je zuwa dai ƙawayen lamya ku ba ta shawarwari wataƙila ta samu mafita Allah sarki yan rawa fa kenan daga ina kake na ga fuskar ka cike da annuri ka yi matuƙar kyau yau fata faɗi haka tana zaku daidai ta nufo gare shi yana ganin ta nufo shi gaban shi yanke faɗi kai jama'a ni kenan ba ni da hutu kamar wani inji Allah gani gare ka barawo a hannun mata na haɗu da mata jarababbu gudun kar ya yi mata ƙarya ta gano su ne ta gano shi ne sa ya manna mata kis a goshinta da lips ɗinta lips ɗinta ya shafi bayanta tare da tabbatar mata akan inda ta ziyarta wai tambayar ta akan inda ta ziyarta hakan ne shashantar da ita karisawa suka yi kan gado ta cire kayanta jakarta ya karɓa zai ajiye mata wurin ajiyewa da gudu ta amshe ta ce A'a, ce maka ne haka, ai da ka barta zan aje da kaina mamakin canzawarta na lokaci guda yake mai ke damunta ne oho, ita ta sani, miƙewa ya nufi waje ya zauna a falo yana son ya shige toilet yana so ta shige toilet da faɗa ɗakin lamya a hakan kuwa aka yana jin tana shiga da sauri ya tu har yana tuntuɓe da kafire ya ɗakin a kwance ya ganta tana kuka ta da gungunu guri guda ya karisa da sauri ya jawo ta jikin shi wani irin ture shi ta yi wadda sai da ya kusa kaiwa ƙasa cikin ɗaga murya da ihu da tsananin fushi ta nuna masa kofa i say get out to he don't want to repeat one had to repeat what she say haka ya ja kafafun shi ya fice tabbas ya san abin da ya mata bai kyauta mata ba amma yaya zai yi bai ankara ba ya ji ta kara daka mai tsawa daga mm, cewa ka fice min daga ɗaki fitan shi da zai koyi tarar da ɗayan a waje daga gidan uwarwa wa kake ranta a matuƙar ɓace saboda ta ji lokacin da lamya ke daka mai tsawa kuma ga shi rai a ɓace Allah dai ya sa ba wani abin ke faruwa ba neman waje ya zauna ita kuma tunaninta ba wani abu yake nema a wajen wancan mai kama da aljanun ba tabbas da ta shiga uku ƙara ɗaure fuska ta yi tana tuhumar shi a akan daga ina yake cikin inda inda yake faɗa mata lamya ce babu lafiya ya je duba ta shine take jin haushi saboda baya kula da ita sai yanzu ajiyar zuciya ta yi ta ce karka damu karka damu let me hefa cikin rangwada ta yi ɗakin ɗin tana kwance ta ganta tana kuka dariya ta yi ta ce lamya kike kowa to bara in faɗa miki kin yi babban kuskure na auren mijina mijina na wani ni ɗaya ba a haife shi don wata ba don ni aka haife shi ki ji ni da kyau don haka tun kina iya gane hanyar gidanku za ki iya tafiya ki ce kin fasa auren nan kan auren ya gagare ki Lami bata tanka mata ba tana kwance da ta gama ne ta gaba za ta amsa mata baran ta yi mummunan ɓaci don ta tsani ta yi magana a mata shiru tsaki ta yi ta fice daga ɗakin ta doko mata kofa da ƙarfi tashi ta yi daga wurin da ta ga ta girgiza kai ta yi ta ce lallai kam lokaci na na nan zuwa za ki gama naki domin lokaci na baki ki gama iya abin da zaki da ni kike wasan ko na ɗauke na ɗauke duk abin da na san mallaki na ne dama juyi ta yi kawai daidai lokacin da ta ji ana kiran sallah miƙewa ta yi duk cinyoyinta na mata ciwo da tsami ga jikinta ma haka ruwan zafi ta hada ta dafa jikinta ta dafa kanta da kyau ta ƙara gasawa ta yi alwala ta zo ta yi sallah ta shafe jikinta da kayan ƙamshi ga turaruka masu tsada gyara gashin kanta kawai ta yi ta saka yaloluwar rigar ta amles inda ta ɗaura ɗan kwali ta jawo wayarta ta kunna karatun ƙur'ani tana sauraro hakan in sa tana bita ita ma a haka aka yi sallar isha'i ta yi shafa'i da wuturi da addu'o'i bayan ta gama ne inda ta gama komai biyar ta jima tana askar ɗinta inda ta miƙe tare da cire doguwar rigar da ta yi sallah ta sa kayan bacci ta kwanta nan take ko bacci ya ɗauke ta baccin ta yi sosai har karfe ɗaya da minti goma sha uku ta tashi yunwa ne ta je na sasukar cikin ta dubawa ta yi ta ga komai na kwalama ya kare tsaki ta yi kawai ta sauko ta nufi kicin domin sama wa kanta abin da za ta taɓa kuka kuka yake tashi tashi a kai a kai shi wajen farha a kai shi wajen farha ko kuma a kai shi wajen sista ko kuma momin shi sista farha ko kuma momin shi haba mubarak me yasa kake abu kamar wani karamin bebi ne ina maka magana ka tashi ka ki sauraro na kamar farha ce ta haife ka yanzu kana nan babba da kai kana kuka abadan Allah ka bar wannan mana abin kunya ne ai goge hawaye kawai yana wani mamma zai wai shi a dole babban yaro dariya ce ta kama mamma da baba mutsaf wadda yake ya dade a tsaye yana kallon su ice cream ya mika mai cikin murna ya ce baba na gode ya ajiye cinyar ya hayyacin ya shiga ya zauna shafa kan shi yana mai cewa kar ka damu mm, boy my boy zan jibi zan kai ka da kaina ni ma ina son zuwa na ga muhallin diyata hafi mi hafi mi mamma zaki je ke ma za ni mana idan za ku dan kara ni a motar taku za mu je da ke amma ina son in kai ma lamya mm, sister lamya best chocolate dinta mm, baba ya ƙarisa magana cike da shagwaba murmushi baba ya haɗi da shafa kan shi ce kar ka damu Allah kai mu jibi gobe sai mu je shopin din daga kai ya cike da murna daga nan ya sa kai ya wuce da gudu wata takarda da biro ya ɗauko yana rubutu me yake son ya sayar yake son sai wa yayar tashi ni dai bebi na gaji kullum amai babu kakkautawa a tun Najeriya fa kenan tun da cikin nan bai fi sati uku ba gaskiya a cire shi kawai in samu in huta farha ce ta ta yi magana a galabaice wadda amai take yi ko ina na jikinta rawa yake saboda baki ɗaya ta wahala sakamakon amai da laulayi da take fama da shi furucin da ya jiki zuciyar bala kenan ba ta taba ganin ɓacin ran shi irin na wannan rana ba bai kula da ita ba saboda fushin da yake zuciyar shi komai idan zai furta to ba zai zama alkhairi ba taimaka mata yayi bayan ta gama ya mai da ita ɗaki ya gyara waje daga yanayin shi kawai da ta gani ta tsorata ta san ba ta yi daidai ba hankalinta ya mugun tashi saboda ba ta buƙatar fushin shi ta yi nadamar faɗan wannan magana I'm sorry my love I'm sorry my love ban san maganar za ta harzuka zuciyarka haka ba ta yi magana cikin kuka tausayinta ne ya kama shi domin ya san tabbas tana cikin matsananciyar wahala na laulayin ciki komai ta ci sai ta yi aman shiga zazzaɓi da ciwon mara ba ta buƙatar komai surutunta kaɗai yake nan amma komai ya ragu ban banda surutunta don in abin ya motsa mata ta dinga zuba surutu bayan ya gama lallaba ta ne suka ɗan fara hira yadda suka saba ta ce ya bata san ina da ciki ba za mu bata mamaki ko kuma in sanar da ita kawai yadda kika gani ya kamata ya faɗi haka tare da kisan ɗin goshinta to ki bata bari sai da safe ba ina yanzu zan sanar da ita ki bari sai da safe man ti ta fara haɗawa idanunta kusan a rufe ma yake saboda bacci firis ta buɗe ta ɗauko kek ɗin da yake ciki ta yanka a plate ta zo za ta fita kenan ta je an kashe wutar wurin din an amshe kofin da plate ɗin da ke hannunta za ta yi ihu kenan ta ji um, bakinta cikin na mutum mutsu mutsu ta fara tare da kokarin kwace kanta amma ina ƙarfin ba ɗaya bane a kicin ɗin ya samu ya mai da ita kitin ɗin ya biya bukatar shi da ita yadda yake bukata tun tana kuka har ta shiru ajiyar zuciya take saukewa shi kanshi kukan yake yi haɗi da tausayinta da tausayin kanshi har da shisheka ki yafe mini bebi na ki haƙuri da duk abin da na yi miki wadda zan yi da kuma wanda zan miki nan gaba ni kaina ba zan yafe wa kaina ba alhali ina cutar da ke i wish i can change all this na rasa ta inda zan sa kaina sha'awar kina damuna ban sanya zan yi ba na kasa bacci duk da kwana da na yi da naufaliya ya ɗin ta daban tsaya a gare ni dalilin fitowa ta nan kenan na hango ki, don Allah ki haƙuri ki yafe mini na san ba idan ba hakan ba ba za ki kula ni ba ba zan iya jure rashin ganin ki ba ki tausaya mini ki bani haɗin kai please ya yi sa haɗi da ƙarisawa cikin matsanancin kuka tamkar ƙaramin yaro duk da haushin da ke cinta a zuciyarta ta tausaya mata kuma ta san tabbas ba shi da iko akan komai da jikin shi da zuciyar shi da komai nashi ta sani ya aminunta a yanzu ba haka yake ba yadda ta san shi a da yadda ta shaide shi akan komai da komai da har ibada duk a da amma yanzu komai ya sauya goge idanunta ta yi ta matsa daga gefe ya bata gefe guda ta sa kayanta ta ɗauki abubuwanta da ke kan danin ta wuce ta bar kicin ɗin wadda dama ita babu kayan da ke jikinta da ita da babu duk ɗaya ne ɗaukan titi da kek ɗinta ta wuce hasken falon ne ya dawo kanta na ƙasa ita ce masa sai da safe mamaki ne ya cika shi wannan yana nufin always tana welcoming nasa kenan farin ciki ne ya mamaye shi tana shiga ɗaki ta ajiye komai ta faɗa gado ta ci kukanta mai cike da abubuwa kala-kala da tausayi bakin ciki ta kai ci nadama a ƙasan zuciyarta tana ayyanawa a ranta cewar tabbas ta hakan ne za ta kokarta ta jawo mijinta a jiki ta yi masa maganin matsalar shi da kuma yi maganin wannan shegiyar matar tashi goge hawayenta ta yi sakamakon wata yunwan da ta motsa mata kek ɗinta ta fara ci haɗi da shan ti ɗinta sannan ta cire rigarta ta wuce toilet yana tsaye yana tunanin me zai yi ne oho wayo wani irin kwarin gwiwa ne ya je ya zo mishi ya ɗauki rigar shemiyar ya taka tamkar ɓarawo cikin sanda zai shiga kenan ya kama hannun kofa ya ji magana a bayan shi Kinsa idon shi da ƙarfi haɗi da ciza leɓɓan shi to na mamajo. Duk abin da na maka a ɗazun wato bai ishe ka ba kenan sai da ka san da ka koma ɗakin wata ko? To ka wuce mu je, ni ma ba wai ya ishe ni ba ne don kawai ka ce kana son bacci ne na kyale ka. Zaro ido ya yi amma bai juyo ba, kamar ƙaramin yaro haka ya buga ƙafa tamkar zai yi kuka, kicin na je na sha ruwa shine zan koma na na gaba ta rufe ƙofa ba na zo na zan rufe mata. wanda ta fito daga wanka tana jin su gashinta duk a jike ya kwanta ya mamannu a sassan jikinta tare da sauran ruwan da ke jikinta wadda ya kara fito da kyanta tana sane ta san ba kaya a jikinta ta leko me ake damun mutane da surutu haka ne baki dai kun kun cika min kunne da surutu kun hana ni bacci ba na son iskanci ba ku koma ɗakin ku ku kwanta in hira za ku yi ku yi mana ko ku ko ku je ku samu waje a gefe ku bar min nan wurin kun bi kun dame ni mutuwar tsaye suka yi baki ɗayansu musamman naufaliya da ta kusan zaucewa wannan ce kishiyarta babban magana dama ke ce kishiyarta tambayar da ta yi zuciyarta kenan kwarai ko ita ce why zai yi tunanin ita ce wannan who do you think she is ba zai yiwu ba fa kai ƙarya ne to ni ma duka duka anan nake cewar ba zai yiwu ba in ci gaba da wannan labari a haka sai mu garzaya zuwa littafi na gaba wadda ko ba su zo tare ba dai zai zo ba da jimawa ba ‘yan rawa kenan